Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar mu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar yadda aka saba, ga sharar fage daga El Hikaya kan yadda ta kaya a tsawon makon a Najeriya. Ahmad Ma'azu, my immediate past. PDP ta naɗa Ahmed Ma'azu a matsayin sabon shugaba bayan murabus ɗin manga Tukur. Ya ce PDP yanzu ta samu waraka daga tunanin cutar ajalin da 'yan adawa ke ganin ya kama ta. Shugaba Jonathan ya miƙa sunayen waɗanda za a naɗa ministoci sha biyu don cike gurbi. Cikinsu akwai Janar Aliyu Gusau, jakadan Najeriya Asin Aminu Wali da tsohon gwamna Adamawa Bone Haruna. APC ta ce za ta hana wanke ministocin har sai Jonathan ya daidaita lamura a Rivers. Shararren malamin nan na suna Kabiru Haruna Gombe ya karyata wani hoto a yanar gizo da aka yada da ke munanta fuskarsa da cewa don yayi gatse ne ga mawaki marigayi fadar bege. Da a ce labarin da aka bayar gaskiya ne ko fadar bege cewa dan wuta ne ba hoton kaɗai za a yada ba da za a hada da kaset ɗin da muka fada sai dai a baka labari a ce maka an ce kaza sanadiyar kaza kaza ya faru amma babu kaset ɗin sai kuma hoto yanzu zamani ne na kwamfuta kowa ma iya caccanja abin da ya gada ma. A gefe guda Kirista da Musulmi a Najeriya na ci gaba da yabon gwamnati don haramta auren jinsi ɗaya. Nasiru Adamu Alhika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Yau da zauren ya sauka babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakiliyarmu Madina Dauda ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda mata za su ƙara yin tasiri a siyasar Najeriya, saboda su daɗa ba da tasu gudumawar wajen gina ƙasa mai ingantaccen tsarin siyasa da kwanciyar hankali. Kar dai in cika ku da magana ga Madinar. Mai sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin mu tattauna wanda yake zuwa daga sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Madina Dauda, ni ce zan ja ragamar hirar tamu ta yau. A wannan zaure tare da ni akwai Rabi Musa Abdullahi ta ƙungiyar kare haƙƙin mata da nema musu 'yanci da Amina Abubakar Ahmad, shugaban mata ta PDP Youth Vanguard wato shugaban mata ta bangaren matasa sai kuma aisha muhammad baba gusau shugaban kungiyar da ke agazawa mata a gusau jihar zamfara kamar yadda mai sauraro ya ji sunayenmu yau zauren mata kawai aka tara domin tattauna wani al'amari da ya daɗe yana ciwa mata tuwo a ƙwarya mata dai sun daɗe suna taka rawa a fagen siyasar najeriya idan aka fara tarihin mulkin farar hula a wannan ƙasa tamu mai albarka ba za a manta sunaye irin su margaret Eko da gambo ba da fumilayo ransom kuti ba a baya bayan nan ma kuma irin su marigayya lela dogon yaro idan kuma za a ambaci zaɓaɓɓu akwai irin su wuraula adepeju esa wace ita ce mace ta farko da aka zaɓe ta sanata a 1960 zuwa 1964 'yar asalin ibadance kafin frank afebuwa wacce ta fito daga tsohon jihar bandal wacce aka zaɓa a lokacin mulkin shagari sai kuma su hairar gwadabe daisy danjuma da waɗanda a yanzu ake yi da su a majalisar tarayya a yau dai ana da mata 26 ne kacal cikin 'yan majalisar tarayya 469 bakwai a majalisar dattawa ko kashi bakwai da 63 cikin 100 sannan kuma 19 a majalisar wakilai ko kashi biyar da digo ashirin da takwas cikin ɗari kenan cikin shekaru goma sha hudun nan da aka dawo mulkin demokradiyya har yanzu ba a samu kashi goma cikin ɗari na mata da suka ci zaɓe a majalisar tarayya ba me ke faruwa ne mata ba su iya siyasar ba ne ko kuma har yanzu tura motar suke yi ana barbaɗa musu ƙura idan a yau a ce mata ne gwamnoni da kuma shugaban ƙasa shin abubuwa za su sauya a najeriya To wannan ita ce maudu'in mota yau, za mu yi ƙoƙarin samun amsoshin waɗannan tambayoyin. Ke mai saurare ko kai mai sauraro a halin yanzu ka biyo mu wannan zaure. To mata ina muku maraba da zuwa wannan zaure ta mu tattauna na muryar Amurka. Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuhu. To kun dai ji matashiyar maudu'in tamu ta yau. Bari fara da Hajiya Amina Abubakar Ahmad. To ke 'yar siyasa ce ta kwarai zan ce ko wace ta taka rawa a fagen siyasa. Shin me kike ganin yake jawo koma baya ne a harkar siyasar mata a Najeriya? E, to a gaskiya abin da zan ce ne abin da ke kawo koma baya a harkar siyasar mata yanzu a Najeriya shi ne. mu yawancinmu mata a akasari ba mu da ƙarfin gwiwar da za mu ce za mu fito don mai takara menene rashin ƙarfin gwiwa kuwa misali in ba ka da wanda zai mara maka baya a cikin siyasa ko a ɓangaren naka siyasar wadda kake ciki a ce akwai wani kusa wanda ya riga ya yi gwagwarmaya a harkar siyasa ya san menene siyasa ya san adalci a cikin siyasa ya san rashin adalci a cikin siyasa to ya kamata a ce kana da godfather abinda turawa suke ubangida eh. da zai fito ya baka shawara menene shawara abinda idan har ka samu ka fito wannan zaɓe Allah ya baka sa'a ka ci ka yi aiki da ya kamata kuma akasari yakan fari ne akan mata za mu ce i za mu yunkura mu ce za mu fito mai takara sai wani ya zo ya yi amfani da addini ya ce maka a'a ai kaga bai dace ba bakin ga bai dace ba ke yar wane ne gidanku akwai mutunci kuna da mutunci babanki malami ne ko babanki dattijan arziki ne to yanzu akan ke kina mace ya za a yi a ce kin fito kina siyasa ai kamar kin zubar da mutuncin gidanku kenan kuma mutane za su ɗauka cewa mace idan har ta fito tana son ta yi siyasa wato ba ta da daraja a kasari akan ce ita yar yawon duniya ne idonta ya bude har sunayen da bai kamata ba ma haka za a kira ta da shi to wannan sai ya kashe ma wasu mata gwiwa tsoron gudun kada a bata musu suna sai su janye akan fitowar da za su yi wasu kuma suna lura ne ga wahalhalun da ke cikin siyasa wanda yake kuɗi ne ake kashewa idan baka da uban da zai goya maka baya wato uban ɗaki ko kuma baka da silan kuɗin to ya za a yi ka fito saboda jama'a yanzu sun raja'a a kan sai lalle an ba su ture kaza kwashe kwai to wanda ba shi da shi tsakani da Allah ya zai yi ya fito ya ce zai nemi takara wanda ke kai a da ya riga ya ci ya hantse. kai da za ka fara fitowar nan shi zai iya kashe ko da miliyan goma ne ya ja ra'ayin mutane kai kuma da baka da shifa bari mu koma wajen hajiya aisha kina da kungiya mai kokarin wa mata a gusau ta jihar zamfara me yasa kike ganin ake wa mata irin wannan kallo da amina ta zayyana yanzu abin da yasa sai in ce wannan hadda ga irin rashin adalci zan ce da ake ma mata shi ke sa a tauye su a ba su tsoro kamar misali in mace ta zaburo ta fito tana so ta yi wani abu na cigaba ko wani abu na abin da za a ce mata sai a ce gagarariya ce ko kila ce ko yar bariki ta fi karfin mutane ko kuma tana so ta goga kafada da kafada da maza to mu dai a matsayin mu na musulmai kuma masu tarbiyya ta gari har gobe da safe ina nan akan aƙida cewa arrijali qawwamuna 'alan nisa'i ila akhir aya inda Allah yake magana akan namiji shi ke sama da mace kuma wannan ba yana nuna cewa wai a'a ita mace tunda Allah ya ce haka a'a shi kenan an mai da ita baya ba a'a ba haka ba ne amma mutane sai su dinga laɓewa da wannan ana taushe mata ana ba su tsoro da wasu abubuwa a hana su in ba haka ba mata akwai suna nan cikin gidaje waɗanda su in aka ba su dama akwai muhimmiyar rawar da za su taka suna da gudunmuwar da za su bayar amma saboda tsorata su da aka yi shi yake sa su laɓe su koma baya su zama 'yan kallo iyakarsu da siyasa jefa ƙura'a. da an gama shi kenan an bige musu kusa an kai ƙarshe da su. Haka fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To, mun zo gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto yankin arewa daga halin da ya samu kansa ciki. Dattawan da za su sake mana jawabai yau ɗin su ne mai martaba sarkin duguri a ƙaramar hukumar alƙaleri Alhaji Yusuf Muhammad Baba da wazirin Bauchi Alhaji Bello Kirfi da farko dai ga mai martaba sarkin duguri. Salamu alaikum 'yan Najeriya. Ina kira da babban murya ga kowa da kowa mu fahimci muhimmancin zama lafiya duk abin da muka sa a gaba ba zai zama wani alheri ba idan babu zaman lafiya a ciki saboda haka ina kira da kowane irin kabila ne kai tashin hankali bai san kabila ba bai san kai bahaushe ne kai inyamuri ne kai ibo ne kai bayarbe ne duk in ya taso wutan daji ne ba ciyawa kaɗai take ci ba komai da samu a cikin daji ta sa a gabanta za ta cinye shi saboda haka ina roƙonmu kowanne ne addininka ba za ka iya yin sa ba matukan babu zama lafiya. Yanzu talauci ya yi mana katutu ya babaye mu. Tattalin arzikinmu ba mu da lokacin da za mu yi wani abu na alheri wa kanmu sai dai muna ta ƙoƙari muna ta gudu abin da muke da shi yanzu duk ya ɓace ya watse tattalin arziki ya fita hankalinsa mu ma mun fita hankalinmu in muna so mu dawo kamar da dole ne ba zai yiwu ba idan ba mu zauna lafiya ba saboda haka ba za mu samu tattalin arziki mai inganci ba sai mun zauna lafiya mu ya saboda haka ina fata za mu wannan hubbasa mu ya mu yi fada wa kanmu mu zauna lafiya Allah Ubangiji ya taimake mu, Allah Ubangiji ya ba mu sa'a mu zauna lafiya da junanmu domin ko muke ciki zai iya zama mana alheri. Ina fata za mu lura da wannan kira da muka yi da roƙo da muka yi a matsayina na shugaban al'umma mai sarautar gargajiya ina addu'a Allah ya sa mu gane mu zauna lafiya mu koma cikin hankalinmu. Assalamu alaikum. Shi ma wazirin Bauchi kiraye ga 'yan arewacin Najeriya da siwa kansu faɗa su zauna lafiya don yankin ya samu ci gaba. Assalamu alaikum 'yan Najeriya musamman 'yan Arewa. Ina muku fatan alheri, ina jawo hankalin mutanenmu a kan halin da muka samu ƙasarmu gaba ɗaya. Mun sami ƙasar nan namu mun karbe ta lafiya lafiya a hannun shugabanninmu wanda suka riga mu gidan gaskiya. Sun tsaya sun yi aiki tsakani da Allah babu cin amana. babu corruption babu son zuciya cikin su. wanda muka samu yanci tare da su irin su ghana da wasu makwabtanmu da su indonesia su sauran wurare wanda yake muka samu yanci daga hannun turawan mallaka duk sun ci gaba sun tafi sun bar mu Ya samu rashin fahimta da fada yaƙe-yaƙe da su abubuwa komi ya lalace a ƙasar da musamman a arewa lokaci ya yi mai iyaka ƙoƙari kowa ya san iyakan abin da ya kyautu ya yi na taimakawa wa ƙasar nan ga shi mun shiga wani damuwa mu arewa din nan wanda muka fi yawan jama'a muka fi arziki duk abin da ka sani akwai shi a duniya nan amfanin ƙasa ina nufin solid mineral muna da shi a jihar nan namu na arewa mai din nan a arewa muna da shi amma saboda dalilai na rashin zama lafiya da wasu abubuwa wanda yake an nuna a fili cewa sai dai an naka samu a arewa an kasa tafiyar da wannan tsari saboda haka mun wahala shekara da shekaru lokaci ya yi a iyaka kokari mu zama lafiya da kirista da musulmi shekaru na baya can lokacin da shugabanninmu da za su abin nan ba za ka san wannan abokin gaban wannan ba ne wannan abokin gaban wannan ko da wannan abubuwa na rashin hankali da ya taso din nan bai bar musulmi ba bai bar kirista ba to masifa ne ubangiji Allah ya dora mana ya kawo mana don ya hore mu to sai mu ci gaba da istin gifari mu roƙe shi ya yafe mana kurakure ya yafe kurakure mu da mu kanmu kano da take ta sana'antu a arewa da da ko'ina ɗarurrukan sana'antu ke mun sani ana ana ana yin su manjaɗa ana yin su turare ana yin su tufafi na saƙa irin na kaduna da su abin nan duk an rufe su saboda haka dukkan irin abubuwan da suka afku jikinmu ya gaya mana abin za mu yi sai mu yi ƙoƙari mu yafe wa juna mu haɗu mu zauna lafiya a tafiyar da mulkin din nan irin yadda ya kamata waɗanda suke shugabanci yanzu su kuduta a zuciyarsu ya kyautu su bar zalunci su tsaya su yi abin da yake zai kukutar da najeriya sata a cikin ƙasashe wanda yake masu arziki mu a yi amfani da arzikin nan da wanda allah ya ba mu daidai gwargwalo mutane talakawa da sauran mutane su samu su ji daɗi irin yadda ya kamata Ah, shehu usman dan hodiyo ya ce a yi noma a yi kiwo wanda duk kaga ya kama irin wannan abu to ba zai tagazar ba saboda haka ina roƙo mu tashi daga barci mu farfado mai abin da ke zai raya mu zai raya yayayenmu zai raya jikokinmu kuma ƙasanmu ta samu ta ci gaba fiye da yadda take ciki ubangiji Allah taimake mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya ji tausayin mu ya kawo mana zama lafiya kuma na tabbata ba da jimawa ba cikin ikonsa da irin yadda ake addu'a da isi fari za mu samu zaman lafiya a ƙasar nan. kashe are sun mana karya yanzu gata sun ci amanar yan arewa Allah ta'ala ka saka kyauta, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu kan al'amura daban-daban. Assalamu alaikum sashen Hausa na Bosa Amerika. Ni ne mai magana Muhammad Awal Baba Iye da shekarar hukumar cikin jihar Bauchi, Najeriya. hakika za ka samu kwamishinan 'yan sanda ko dpo ya rinɗe da alkur'ani ko da a akan 'yan sandan sa ba za su daga karɓar cin hanci da rashawa ba ko akan hanya amma an ka zo kan hanya ka samu hanyar kamar sufa market ko kuma kasin kwari a ce daga damaturu a ɗauko shanu ko daga maiduguri kafin zuwa habuja ko lagos sai ka ɓadda kuɗi naira dubu ɗari biyu akan hanya. salamu alaikum <clears throat> mai magana duka mato kwankwani ikara ra'ayina a yau shine akan maganar da aka yi na sarakuna shigar sarakuna da da limamai cikin siyasa ni a gani na tunda lokacin da sarakuna suka tsunduma kansu cikin siyasa wani karan martabarsu ta ɗan zube kaɗan da su da limaman amma mutane ne masu mahimmanci a gurin mu talakawa domin idan ka lura lokacin da aka ce sun shigar da kansu ɗin nan za ka gani talakawan ba sa ba su girma kamar yadda da suke ba su girma saboda fatin mu ɗaya da kai yau muna tare da kai gobe muna tare da kai sai ka ga ba mai rewa kowa Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Kuna magana da Alhaji Musa American siya Kebin Najeriya mazauni Ori Mani Market. Ni na ra'ayi ina kira ga 'yan adawar Najeriya su yi taka tsantsan ga waɗannan azzalumai masu shigowa jam'iyyar su su bi a hankali. Assalamu alaikum sashen Hausa na DOA America. Mai magana Sa'id Sa'idu daga nan daura. na ne yau zan bayyana shi ne dangane da halin da waɗannan al'ummar najeriya da jihar maiduguri suke ciki wanda suke zaune a kan iyakar maiduguri da najeriya ya kamata gwamnatin najeriya da ta maiduguri da sauran al'umma daban-daban su taimaka musu da dukkanin abin da ya dace ganin irin mawuyacin halin da suke ciki mai magana isa ramu fundu hadeja a jihar jigawa to gwamna fulani ne mun sani kai ka fito a kafafen watsa labarai kake cewa kun kafa sabuwar jam'iyyar pdp ne ba don komai ba sai don irin kama karya da ake a jami'ar sai ku tuna soke zaben haɗe da malam mazorai da kuka yi ya wuce kama karya ba kama karya kai ba kama ka kashe kai domin ka hana mutane abin da suka zaba. Direct from Washington. Da wasu daga cikin ra'ayoyin masu mu muka kammala shirin na mu tattauna na wannan satin sai kuma mako mai zuwa a kasance lafiya.